Menene matsayin nakasassu domin ci gaban karamar hukumar? Idan ana son a tabo batun matsayin masu fama da nakasa a cikin tahiyar da al'amuran da'ira, ya kamata a taɓo fannoni da dama. Misali, nauyi ne da ya rataya kan da'ira na ta ba ma'aikatan ta horo kan batun masu fama da nakasa. Haka zalika ta rinka yin aiki hannu da hannu da masu kula da kariyar al'umma da kuma ma'aikata masu fama da nakasa da ke zaman kansu. Sannan kuma ta keɓe waje na musamman saboda masu fama da nakasa kuma a kawo musu sauki wajen isa ga dukkan abubuwan more rayuwa na da'irar. Shin ko ana damawa da nakasassuwa ayyukan karamar hukumar? A shekarun baya-bayan nan an samu ci gaba sosai a wannan bangaren sai dai har yanzu da sauran zomo kaba a game da batun damawa da masu fama da nakasa cikin ayyukan da'ira. Shin karamar hukuma tana girmama matsayin nakasassu? A takaice taɓo batun kiyaye hakkokin masu fama da nakasa cikin da'ira na nuhin cewa a gani na ba kowane mutum damar ya yi kai kawon shi yadda ya so ba tare da wata tsangwama ba to me zai hana a kasa yin koyi da wannan dokar ta sha takwas ga watan oktoba shekara 2019 da ta keɓe wani kaso ga matan ƙasar nijar me zai hana su ma masu fama da nakasa a musu wannan gwagwarmayar dalilin da ya sa kenan na ce lalle akwai ci gaba a bangaren kare masu fama da nakasa amma a bangaren basu hakkokinsu akwai babban babban gibi da ya kamata a ciki a gani na idan ana son cimma gurin kiyaye matsayi masu fama da nakasa a bangaren da'irori ya kamata a dama da su cikin illahirin ayyukan ci gaban da'irar kamar yadda wani tsarin doka ya bayyana wani sabon salon rayuwa ne a takaice kyautatawa a cikin zamantakewa. Studio